This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahra Aminu Fage sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na rana yau Alhamis 18 ga watan Afrilun shekara ta 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahra da kani labarai. rundunar sojin ukraine ta sanar a yau alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuka guda goma sha uku da rasha ta harba cikin dare yayin da kuma sojojin rasha suka sanar da lalata jiragen ukraine guda ashirin sannan rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau cewa dakarinta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin gaza Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakani tsakanin Isra'ila da Hamas. bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan nijar ta sanar da cewa za ta gina sabuwar matatan man fetur a yankin yammacin kasar sabuwar matatar nan da za a yi a doso za a yi ta ne takanas domin baiwa kasashen ios damar daukan mai na sanar da shugaba kuma ya bayyana gamsuwa da jin haka bayan nan muna tafa da hira ta musamman da gwamnan jihar katsina kan ziyara aiki da gwamnonin wasu jihohin arewacin najeriya masu fama da matsalolin tsaro za su kai amurka domin mu tattauna kan matsalolin nan da suke damun wannan yanki namu da jihohinmu kuma mu ga cewa wa'anda dubaru da hanyoyi za mu iya hitowa da su su kuma wani irin taimako ne za su iya shigowa su ga sun bada. Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda ya duba batun warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtuka da ke nuna alamu na warin jiki. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin shirin a kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkarmu da wannan lokaci. Rundunar sojin Ukraine ta sanar a yau Alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuƙa guda goma sha uku wanda Rasha ta harba a har-haren da ta kai cikin dare. Yayin da sojojin Rasha suka sanar da lalata jiragen Ukraine guda ashirin. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarunta na tsaron sama sun harbo jiragen sama marasa matuƙa a yankunan nipropotrox ivono frankivs kason kamalinski faltoba tonopil da benitisiya gwamnan yankin nipropotrox zahe lisak ya ba da rahoton lalacewar gidaje biyu ta kafar sadarwa ta telegram amma babu wani rauni da aka samu haka shi ma gwamnan ivanov steve onyeshchuk ya bayyana ta kafar telegram cewa burbushin jirage marasa matuka da aka harbo sun tayar da gobara a wurare da dama ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa guda goma sha shida da makamai masu linzami guda biyu a belgorod inda gwamnan yankin vyacheslav gladkov ya bayar da rahoton lalacewar wani gida da kuma wani mutum guda da ya jikkata ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin saman rasha sun kuma harbo jirage marasa matuƙa guda uku a yankin rostov da kuma wani guda a voronezh rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau alhamis cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin gaza inda suka auna mayakan hamas da kayayyakin more rayuwa tare da kuma hare-haren da suka kashe mayakan hezbollah guda biyu a kudancin ƙasar lebanon Hare-haren na Lebanon shine na baya-bayan nan a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah a kan iyakar kasar wanda ya haifar da fargaba game da yaduwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Isra'ila ta ce sojojinta goma sha hudu sun jikkata a Laraba a wani harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila. ministocin harkokin wajen kasashen g7 masu karfin tattalin arziki na tattaunawa kan tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya yayin ganawar su a birnin capri na kasar italiya jadawalin nasu yana kunshe da kiraye-kirayen a kakaba wa iran sabbin takunkumi kan harin da ta kai wa isra'ila da kuma karin taimakon da take baiwa ukraine domin yakar rasha amurka da birtaniya da kuma kasashen tarayyar turai da dama sun ba da shawarar faɗaɗa takunkumin da aka kakaba wa tehran a halin yanzu saboda goyon bayan yakin da rasha ke yi a ƙasar ukraine da ya hada da gudunmawar jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai masu linzami ga ƙasashen yankin gabas ana sa ran shugabannin na g7 za su fitar da wani kira na bai daya ga isra'ila da ta yi taka tsantsan bayan harin da iran ta kai a ƙarshen mako wanda ba a taɓa ganin irinsa ba wanda ya hada da harba ɗaruruwan jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami an jima kaɗan zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan a inda aka cimma wata yarjejeniya da a karkashin ta jamhuriyar Nijar ta amince ta saida wa kasar Mali lita miliyan 150 na man diesel kan farashi mai sauki. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ayyana shirin gina wata matatar mai a yankin yammacin kasar da nufin sassauta wahalun jama'ar kasashen kawancen AES a fannin man fetur. Wakilin murya Amurka a yamai Sulan Mumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ministan man fetur na jamhuriyar niger Muhammad Mustapha Barke ne ya sanar da wannan kuduri na gina matatar man fetur a jihar Doso da ke a tazarar kilomita 139 a kudu maso cinye mai babban birni. jim kaɗan bayan wata ganawa a birnin bamako da shugaban gwamnatin rikon kwaryar mali kanal asimi goita euh, ya ce a halin yanzu motocin dakon mai kan yi lodi ne a kilomita kusan 900 da ya mai to idan aka yi sabuwar matata a doso da ke a tazarar kilomita 139 da ya mai abu ne da zai takaita hanya sabuwar matatar nan da za a yi a doso za a yi ta ne takanas domin baiwa kasashen ios damar daukan mai na sanar da shugaba kuma ya bayyana gamsuwa da jin haka euh, kakakin gamayyar kungiyar direbobi ta itan gamace muhammadu na ganin abin tamkar wata hanyar karfafa haɗin kan kasashen sahel ka gani dai inda za a yi matatan mai wanda dai an ka shiga gona shi sai an dan mai wani abu kamar diya yin rafineri in ma ma'aikata za a ɗauka da dama abu abu mai babban mahimmanci shine makwabtanmu za a saida musu mai da rahusa ka gani sai mu ce alhamdulillahi da Allah ya ba mu abin da za mu ci har mu ba wani shi ma ya ci ci alharkai ministan ya jagoranci tawagar Nijar a wurin bikin saka hannu kan wata yarjejeniya a tsakanin kamfanin dillancin man fetur wato Sonidef da ɗaya gefe kamfanin makamashi da ruwan sha EDM Mali wacce a karkashin ta Nijar ta amince ta saida wa kamfanin na Mali lita miliyan 150 na man diesel kan farashi mai sauki. la constitution d'un parc dédié de camions citernes du Niger et du Mali. Wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da kasar Mali ke cikin matsanancin halin karancin wutar lantarki abinda ka iya zama wani matakin samar da mafita. Shogel Maiga shine firaministan gwamnatin rikon kwaryar Mali. Ya ce wannan yunkuri na uwantaka da Nijar ta yi zai baiwa adm damar inganta ayyukan samar da wuta ga abokan cinikayyarsa to sai dai su ma 'yan ƙasa sun fara bayyana bukatar ganin hukumomi sun yi yadda arzikin man nijar zai amfani jama'ar ƙasa bai kamata a ce ana tono mai namu ne amma muna shan shi tsada kamar yadda lokacin da bamu da to muna kira ga general chani tunda shi ne ya ce hankali hanji ne kenan a diba a gani yadda za a yi a rage muna man nan a yayin wani taron da ya gudana a watan fabrairun da ya gabata a nan yamai ne nijar ta amince ta fara sayarwa a kasashen ios har ma da togo da chadi man fetur dinta cikin farashi mai rangwame da zumar taimaka musu tunkarar tsadar man da ake fuskanta a mafi yawancin kasashen afirka Nijar wacce ta fara ta ce manta a matatar Soraza da ke zandar a 2011 na hangen soma cin kasuwar ɗanyen mai ta duniya daga watan Mayun gobe inda ake saran kaddamar da ayyukan bututun haɗin gwiwa da CNPC China wanne aka shimfiɗa daga rijiyoyin Agadem jihar Difa zuwa tashar jirgin ruwan Seme a jamhuriyar Benin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Silamu na barma da wannan rahoton yanzu kuma ga zahara da ci gaban labarin duniya. Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakani tsakanin Isra'ila da Hamas. Prime Ministan kasar ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai a birnin Doha tare da takwaransa na Turkiyya. Prime Ministan Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Sani ya ce an wofinta shirin shiga tsakani ba tare da yin ƙarin haske ba. المسألة أخذت al'amarin ya ɗauki watanni da dama kuma bambance-bambance ya yaɗu sosai a da yaushe mukan yi aiki kafaɗa da kafaɗa da abokan hulɗarmu a wannan sulhun kama daga amurka da jamhuriyar larabawa ta masar wajen ɗinke wannan gibi da gabatar da shawarwari amma a ƙarshe aikin shiga tsakani yana da iyaka dukkanin ɓangarorin sun yarda a samar da sulhu da sanyin safiyar jiya laraba alsani ya ce tattaunawar tsagaita buɗe wuta a zirin gaza na cikin wani yanayi mai cike da tsarkakiya kuma ana ƙoƙarin shawo kan matsalolin cimma matsaya Kasashen Qatar da Masar da kuma Amurka sun shiga tattaunawa domin ganin an dakatar da fadan tare da sakin duk wasu fursunonin da Hamas ke rike da su a Gaza da kuma Isra'ila ta sako fursunoni Falasɗinu. A yau Alhamis jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Amurka za ta mara wa Japan baya har sai duk wani ɗan ƙasarta wanda Koriya ta Arewa ta garkuwa da shi gwamman shekaru da suka wuce ya koma gida. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield a ziyarar da ta kai japan a karon farko ta gana da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da 'yan uwansu uh, and with the international community ta ce amurka tana tare da dukkan iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu tare da daukacin al'ummar kasar japan da kuma kasashen duniya wajen matsa lamba kan wani kuduri wanda zai bada sake damar haduwa da duk iyalan da manufofin gwamnati suka raba su kasar japan ta ce koriya ta arewa ta yi garkuwa da akalla 'yan japan goma sha bakwai da ma wasu da dama a shekarun 1970 da 1980 domin horar da su a matsayin wakilai masu leƙen asiri. Zahara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Najeriya. Gwamnoni goma daga arewacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaro sun karbi goron gayyata su halarci taro a cibiyar tsara manufofin tsaro ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Washington DC a Amurka. Gwamnan jihar Katsina Dr. Ah, Dukko Umar Radda ya bayyana wakilin umar faruku musa muhimmancin taron ga al'umma arewacin najeriya da ke fama da masifan matsalar tsaro Assalamu alaikum. Alhamdulillah kamar yadda muka fitar da sanarwa cewa United States Institute for Peace sun gayyaci gwamnoni na arewa maso yamma da na arewa maso tsakiya wa'anda suke da matsaloli na tsaro. Jihohin nan sun hada da duka jihohi guda bakwai na arewa maso yamma katsina kano jigawa sokoto kebbi zamfara da sokoto da kuma jihar neja da jihar benue da jihar plateau ina gama kasudin kiran da suka yi mana don mu je mu tattauna da su tare da wasu 'yan majalisu na amerika da kuma official ko jami'an gwamnati na amerika domin mu tattauna kan matsalolin nan da suke damun wannan yanki namu da jihohinmu kuma mu ga cewa wa'anda dubaru da hanyoyi za mu iya hitowa da su su kuma wani irin taimako ne za su iya shigowa su ga sun bada. kana ganin turawan nan ko ƙwararrun turawan nan da ba su san watakila yanayin kasashen arewacin najeriya ba da watakila tsananin matsalar da irin barnar da 'yan ta'adda suka yi wannan bangaren za su iya fito muku da wani tsari ko shawarar da za ta yi tasiri fiye da wadda jami'an ku na cikin gida za su iya baku ka san abubuwan nan sai an hada karfe da karfe ake samun nasara kusan za ka ga wasu jawaban da wasu bayanan ma da ke damun kasanmu za ga wata sa'a mutanen da ke ƙasa amerika ko ƙasar ingila kai da kake cikin ƙasar za su yi ka sanin bayanan da ke faruwa yanzu kana ganin akwai na'urori na zamani ko na kimiyya ta zamani wadda ake amfani da ita wurin yakar ta'addanci shin wannan taron naku zai iya kai ga samo yanan kayayyakin aiki na zamani wanda tuni babu su a hannun jami'an tsaro na najeriya To ba mu san a yadda za ta kaya ba, amma dai yana cikin bukatun da za mu gabatar da su ga wannan hukuma wadda za mu je mu tattauna da ita. Bukatun nan sun haɗu da cewa irin wannan na'urori da za mu iya samun sauƙi na maganin matsalar tsaron nan to ina ganin hanya ce mai sauƙi da za mu iya samun haɗin gwiwa ko taimakekeniya da sauransu. To a ƙarshe a daidai lokacin da za ku bar najeriya ku je amurka din nan ya za ka kwatanta nasarori ko kalubalen da wannan runduna da kuka kafa a jihar katsina take fuskanta wani yaƙi da ta'addanci da kuma irin nasarorin da aka ga kwanan nan jami'an tsaro da ita wannan rundunar kare al'umma ta jihar katsina aka samu wurin karya lagon 'yan ta'adda a wannan yanki tsakanin allah mu da muka yi wannan runduna wata bakwai da ya wuce domin mu tsakani da Allah muna ganin nasarori a cikin abin da muke yi domin mun ga abin da ake yi kuma mun san irin yadda ake tarwatsa 'yan ta'addan nan da yadda ake kashe su da yadda ake kama su da kuma yadda ake taimakon al'umma. Gwamnan jihar Katsina Dr. duka Umar Raɗa kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga aka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu, 'yan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa. Kamar yadda muka yi alkawari cewa muna tafe da ci gaban shirin. A yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani kan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki. Likita gare ka. Muna da cututtuka akalla guda biyar zuwa shida wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu wanda su ma sukan iya zamowa alama na wannan cuta ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su ko kuma wato su ɗin kansu mutum yana da su to ba abin mamaki bane samu wannan condition na bronchidrosis daga cikin su akwai bacterial infection wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma muna da fungal infection Shi shine tinia vesicolor muna da also hidradenitis suprativa. akwai irin su psoriasis ko kuma eczema muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma amma wa'annan su suka fi auku a cikin muhallin mu so kenan in mutum yana da warin jiki ba abun mamaki bane warin jikin nashi ba daga zallan bronchidosis bane but wal'alla za ta iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku za iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidosis din sai kuma akwai wannan skin infection din so kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treating din su cututtuka dan an yi cutin ɗaya ba a yi cutin ɗaya ba to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki me ya kamata ya yi is depending on warin jikin nashin na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta na rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum yana practicing the best ones kuma su ne kama haka yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin so wanka a sau biyu a rana ya zamo masa ko ya zamo mata dole amma wankan shi ma kala kala ne akwai wanda yake tunani take tunani tunanin za su ɗauka soso wani ma har ya kai ga ɗaukan irin buhun nan na soso ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan da ake tsunko shi a jikin bishiya da yake duma shi wanda duka suna da kyau amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba saboda ana dirje first layers of the skin ne wanda shine wato ainihin sama sama jikin fata kenan wanda shi kuma wannan warin ba daga sama sama jikin fata ke fitowa ba daga ta cikin jikin fata ne wanda soso bai isa ya kai wannan gurin ba amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi wanda kuma ba daidai bane hakan dan ba wai datti yake cirewa tsalla ba a'a yana cire haddasa shi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matuka amfani ga kariyan kai to sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire datti bane but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting dan adam wanda yake taimaka gurin a lot of other function to kai kuma ka kai kuma kin zo kin wanke shi kana tunanin cewa ka wanke datti sai ga mutum ya fito kalkal amma kuma baya taimaka ba sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi Shima ma din ba dole a ce medicated soap ba saboda wa'in suna yin wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yin wanka da shi to shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba a so a wanke shi to yawan amfani da wannan medicated soap din in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba ba wani dalili ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya wanda ya kasance ta kama dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other Septic haka to wannan ba laifin in yi amfani da shi ko kuma in ta yi amfani da shi sau biyu a rana suna wanke jikinsu su amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin ɗoyi na hammata na jikin mutum to wannan ba laifi in ya kasance ya ci da amfani da sabulayya musamman irin su alimun din nan an yaba su haka dan akwai sabulun shi akwai turaren shi haka to mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa sun kan akan ba da shawari a kowane awa hudu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin kuma za su iya cin nasara ne yayin da suka yi amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu suka wanke wannan sashen suka samu guri ya kasance cewa sun zo suka sha iska na gaba kuma ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bromidrosis to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana na aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part ga baki daya wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa to yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai sosai ko da zai fito ma ba zai illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu musamman a zuwa ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi sai ga mutum bai komai ba sai ga ko yana zufa ta baya yana yi ta kirje yana yi ta ko ina kuma zufan nan shine ba a so mutum ya yayin da kai yayin da kai shi to sai ga wannan warin ya fara tashi to sai mutum ya canza sa wa'ina kayayyakin na sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum zai sha iska isasshe na gaba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki masu duhu don bincike ya nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu to yawanci yana zokowa zafi a jikin shi sai ga mutum ya fara zufa to kayayyaki masu haske shine abin da ya kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa sai kuma yayin da ake da guri na taro wanda ya guri ne yake rufe in mutum ta kama dole zai je ba laifi ya je amma tunda ya san in yana da irin wannan condition din da warin zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko wani abu zai iya shiga ya wani kankanin mintoci haka sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara sai dai ta kama dole ne ya zauna to wannan kuma bayan da aka iya dole ya zauna sai dai kawai wannan dan turaren da na faɗa din tare da aske gashin tare da samun daman yin wankan ko da ma a zo ce sau biyu ne a rana tare da wanke hammatan sau hudu zuwa sau shida zallan sabulu mai tsafta ya wadatar sai ya amfani da irin su alimu din nan tare da turaren su yana taimakawa matuka gurin ragewa haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne ke daga masa kamar albasa ko kuma garlic to sai ya haƙuri sai ta yi haƙuri da amfani da wannan to yana da kyau da Allah mutane sai a janye sai a ja baya da irin dainin yin abubuwan da an san zai iya dagawa. To me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki? Babban abin da ya kamata mutane su gane shine yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki musamman in na rashin lafiya ne kar su na guje masa ta saboda yana jawa depression. Depression kuma shine wannan kuncin sai mutum ya ga kamar ba a son shi ne duk da an san cewa in eh, rashin lafiya ne to kar ya kasance cewa mutum an kyamace shi ba tura a jawo shi a jikin mutane su yi haƙuri musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan. So ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba a'a but rather jawo su a jiki ne in akwai taimakon da zaka iya basu na shawari taimakon da zaka iya basu na sabulu da na fada ne taimakon da zaka iya basu na kayayyakin sawa taimakon da zaka iya basu na sauwaka musu aikin da zai ja musu zufa to falla alhamd sai ka bayar amma in kasance babu kuma to ture su a jikin bayi da amfani yana jawo mutum kunci mutum sai ga kaman ka baki daya bayi da amfani a cikin al'umma wanda ba haka bane wannan rashin lafiyan zai iya kama kowa to madalla shin kuna kula da kalar fitsarinku ku ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari? Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja zai mana bayani game da wannan. Shi fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta Ubangiji, wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka. Dalilin da ya sa kenan wanda suke da matsala da kodar su ba sa iya yin fitsari fitsari idan sinadaran nan suka taru suke kamo musu matsaloli da yawa sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa kamar lokacin sanyi akwai lokacin da kuma yana zuwa kaɗan a zamanin zafi saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki in ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa in yayi kaɗan kuma sai a rage yawan fitsari saboda ruwan da ake bukata ya tsauna a cikin jiki shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari lokacin zafi zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba fitsarin nan zai kasance ba shi da yawa to a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai lifton sannan in lokacin sanyi ne mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi ta yi kamar kalar ruwa kenan babu wata kala wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi to amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa ko dai daga abinci ko daga magunguna suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kalar shi maganin ko kuma shi wannan kalarin agent din sannan wanda suke da misali jaundice suna iya yin kalar shi ya zama kalar ruwan dorawa sannan idan mutum yana da wasu cututtukan ana iya samun fitsari ya ɗauki kala kamar kumfa haka wanda yana nuna alamun misali sinadaran protein a ciki idan sukari ne kamar na wanda suke masu ciwon suga fitsarin na yana yana iya yin kamar ruwan sukari din yadda har za ka ga kiyashi ko shazuma suna bin inda ya fitsarin. Shin wani kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi? Idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba. Sannan kuma ko ya ga alamar shazuma yana bin fitsarin shi ko kuma ya ga yawan fitsarin nan ya ragu matuka to da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewar komai lafiya lau saboda kada ya zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya A gaida hawa Umar da Shirin Lafiya Uwar Jiki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau alhamis cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin gaza inda suka auna mayakan hamas da kayayyakin more rayuwa tare da kuma hare-haren da suka kashe mayakan hezbollah guda biyu a kudancin ƙasar lebanon Hare-haren na Lebanon shine na baya-bayan nan a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah a kan iyakar kasar wanda ya haifar da fargaba game da yaduwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Isra'ila ta ce sojojinta goma sha hudu sun jikkata a Laraba a wani harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila. ministocin harkokin wajen kasashen g7 masu karfin tattalin arziki na tattaunawa kan tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya yayin ganawar su a birnin capri na kasar italiya jadawalin nasu yana kunshe da kiraye-kirayen a kakaba iran sabbin takunkumi kan harin da ta kai wa isra'ila da kuma karin taimakon da take baiwa ukraine domin yakar rasha Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakani tsakanin Isra'ila da Hamas. Prime Ministan kasar ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai a birnin Doha tare da takwaransa na Turkiyya. Prime Ministan Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ya ce an wofinta shirin shiga tsakani ba tare da yin ƙarin haske ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan za ku iya zuwa shafukanmu na sada zumunta Facebook, X da Instagram domin sauraron wasu shirye-shiryen namu da ganin wasu labaran. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato ta da rabi agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin zahara aminu fage da ta karanto labarai da kuma julia ledes gresham da ta kula mana da sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum